gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Shirin yau da gobe ne Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma ku iya jin mu ta shafinmu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizonmu na boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. Laraba, shirin yau da gobe yana magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma ranar 21 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Shirin namu zai yi magana ne akan yadda ya kamata a gudanar da yakin neman zaɓe a Najeriya a wannan zaɓe mai tahowa na shekarar 2019. To amma wannan babba al'amari ne saboda zai iya jawo rigingimu kwarai da gaske zai iya ma jawo zub da jini sa'an nan kuma a takaice irin abin da zai iya haifarwa ba abu ne wanda mai hasashe ma zai iya haka ne harande duba da yadda ake samun tashe-tashen hankula a lokacin yakin neman zaɓuɓɓuka don haka wakilin sashen hausa na muryar amurka sale shehu ashaka ya tattauna mana da jama'a akan wannan lamarin har ila yau muna tafa da mai fashin baki akan harkar siyasa dr abubakar kari malami a jami'ar abuja sannan akwai sakon ɗan iya inda ya yi tsokaci Hafiz bari mu fara da jin ra'ayoyin masu sauraronmu da sukan aiko muna ta yanar gizo wata a wanda suka sa su a shafinmu na Facebook. mu ta farko ta fito ne daga Ahmadu Abacha Macina inda ya ce yau da gobe ina kira ga 'yan siyasar mu Najeriya da su gudanar da yakin neman zaben 2019 cikin tsabta da kwanciyar hankali ba tare da furta kalaman da za su haddasa tashin hankali tsakanin magoya baya ba na gode filin yau da gobe mai farin jini tamkar zinare shi kuwa yusuf baban gaji cewa ya yi salam yau da gobe yana da kyau 'yan siyasa su yi kamfe ba tare da zagin wani ko cin mutuncin wani ba sai buba mai goro gashwa inda ya ce yakin neman zaɓe dai yana buƙatar nutsuwa sannan ya kamata matasa su kawar da makamai da shan miyagun ƙwayoyi. Musa hadarin asuba da magaran ya ce, Yau da gobe sai Allah, a gaskiya mu za mu iya cewa Allah ya sa a yi zaben ƙasar Najeriya a kammala shi lafiya. Sai Musa maina kandilawa bukar tare da Jambuto Malam Gwani kandilawa bukar inda suke cewa, Assalamu alaikum biyoye Hausa, yau da gobe. hakika akwai hanyoyin da 'yan takara za su bi na gudanar da yakin neman zaɓe lami lafiya. Adamu Sabiu Wangara Gezawa Kano ya ce, ta hanyar nuna dattako da sanin ya kamata ga masu yin kamfen ɗin. Sai Buhari ya haya guru jihar Yobe inda ya ce yau da gobe. 'Yan takara su yi yakin neman zaɓe mai tsafta ba tare da yi wa juna yarfa ba ku tashi lafiya. Alan Muhammad Sale Damari inda ya ce yau da gobe ta yadda ya kamata a gudanar da yakin neman zaɓe a shekarar 2019 shine a gudanar da shi cikin lumana da kwanciyar hankali ba wai a je ana zage-zagen juna ba. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonnin naku. To yanzu bari mu saurari saƙon ɗan iya da ya baiwa aminin sa Isa Lawal Ikara. da wani mayafi yau na hangi ɗan iya a kan shi lullube na ce ɗan uwa sanyi ne ya sa ka jibga kaya kuma ka samu guri ka laɓe ya ce to ai ka san dai na ikar a wannan yanayi na sanyi komai kibar mutum babu yadda za a yi ya tuɓe na ce i gaskiya ne ɗan iya amma ba ni labarin gangamin yakin neman zaɓe don ka san hukumar zaɓe ta Najeriya ta ce dokar da ta hana fita fagen yakin neman zaɓen yanzu ta saɓe tunuma wasu masu yakin neman zaben sun fara sukuwar sukar juna da yarfan yaɓe-yaɓe gashi kuwa kowa ya san akwai buƙatar 'yan siyasar ƙasar nan su taka sannu kada lamuran su bi su caɓe a ce kawai don masu neman riƙe karagar mulki suna gudun kada ta sullube su kuma masu fafutukar ganin sun fusgo mulkin ido ya rufe so suke kawai ko ta yaya su karɓe duk kawai sai a ce an wayi gari sun manta cewa idan suna son mulkin sai sun bi sannu kada kasar ta bi ta kwaɓe dan iya ce to na ikara bari mu yi kira ga dukkanin 'yan siyasan kasar nan da ke kowane irin ayari musamman ma dai masu jini a jika wato matasan da ake kira samari cewa kada su sake su yi ta sukuwar sare-sare kamar 'yan tauri su kuma tabbatar da sun guji yada labarin kanzan kurege da na ɓatanci ga mutanen gari kada neman neman kujera ko mulki ta sa 'yan siyasa su yi ta ƙulla wa juna sharri kuma kada su sake su yi gigin ganin sun sayi 'yancin masu zaɓe da tarin nerori kowane ɗan takara ya je yakin neman zaɓe kawai ya yi tallan tule wa al'umma kyawawan ƙudurori albashi su 'yan ƙasar da suka cika shekarun zaɓe sai su duba waɗannan ƙudurori da kowane ɗan takara su yi nazari magana ta gaskiya dai ita ce yakin neman zaɓe mai tsabta ne kawai zai taimaka wajen samun demokradiyyar da muka daɗe muna marari. Da sanuma dai har ta kai ga Najeriya ta shiga jerin ƙasashen da duniya ta amince sun taka tsauri. Na ce to ɗan iya Allah dai ya sa 'yan siyasar mu su yi yakin neman zaɓen shekarar 2019 nan da kulawa. Don na ga 'yan ɓangaren gwamnati tarihin Atiku kawai suke ta tonowa har ma sukan ce ai dukiyar shi can zaman gwamnatin shi na baya ne ya dinga tattarawa su kuma 'yan adawan da ke goyon bayan atikun kan ce gwamnatin buhari ce ta kawo wa 'yan ƙasa yunwa sannan kan ce tsananin tsamin tsaro ne ya sa yanzu mutane ma ake sacewa shi yasa nake ganin akwai bukatar mu koyi yakin neman zaɓe irin na turawa a yi ta yakin ki to ra'ayoyin al'umma masu zaɓe babu ɓatanci sai dai kawai kowace jam'iyya ko ko ɗan takara ya kawo abin da zai iya yi wa al'umma don su ji daɗin rayuwa a kuma bar masu zaɓe su fita dandalin dire zaben su tantance tsakanin aya da tsakuwa don kowane ɗan ƙasa ko a ina yake kuma kowane cikin hali yana da irin tashi baiwa kuma baiwa kowane ɗan ƙasa damar damawa a lokacin zaɓe ce za ta sa demokaradiyyar wannan ƙasa ta ci gaba da haskawa. To a gaida na ikara Yanzu kuma bari mu ji yadda shi kuma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Sale Shehu Ashaka ya tattauna da jama'a a birnin tarayya Abuja. farko sunana shehu muhammad yadda nake ganin za a gabatar da wannan zaɓe insha Allah za a yi shi a gama lafiya kuma ina ba da shawara wa 'yan uwana matasa akan siyasa dai ba gaba ba ne ba yaƙi ba ne don so tari za ga mutane sun zo ana ta'addanci wani ya kashe wani kuma a zo an ci gwamnatin kai kuma baka nan bare ka mura gaskiya nake fata a yi lafiya kuma kowa ya zaɓi wanda yake ganin zai kawo mai cigaba gaba ne kawai shawarata sunana yawu isa mazaunin abuja daga bauchi fata na game da wannan kamfen da aka fara shine su 'yan siyasa su ji tsoron allah lokacin yayin da suke neman kamfen lokacin da suke kamfen ɗinsu kar su zo saboda neman mulki su dinga faɗan abin da ba za su zo su cika ba su zo suna ta mana alkawari na ƙarya abin da ka san ba za ka yi ba kar ka zo ka faɗa lokacin da kake neman wannan mulki idon ka yi rufe ko ta halin kaka kai dai damuwanka ka samu mulkin ne amma daga ka samu shi kenan sai ka manta da waɗannan alkawuran da kai ma mutane don haka su ji tsoron Allah su sani cewa wannan alkawarin da suka yi ma mutanen akwai ranar da za a tsaye da su a tambaye su game da wannan alkawarin da suka yi sun cika idan fa ba su cika fa ba karamin bala'i bane domin mulki ba karamin abu bane ba wai damuwan ka kowai ka samu mulki ka kwashi dukiyan jama'a ka je ka tara a turai daga kai su ka ba duk abin da za ka yi na kamfen din nan ka faɗi abin da ka san za ka iya yi kuma duk abin da ka faɗa za ka yi kai kokarin ka ga ka cika shine fatan mu ko ba gaskiya ba to fatan mu shi muna fatan cewa Allah ubangiji ya sa a yi wannan kamfen lafiya a fara shi lafiya a kare shi lafiya Allah ubangiji ya bamu shugabanni na gari alhamdulillah assalamu alaikum sunana Rabiu Ayuba mazaunin Abuja yawanci dai ga shi dai manyan 'yan takara 'yan siyasa na jam'iyyun manya-manyan fati duk daga arewacin ƙasar nan ne to da Allah abu ne mai hatsari abu ne kuma mai sauƙi sannan hatsarinsa shine yawanci matasa wasu sun ɗauki abin gaba addini gashi nan dai siyasa ba addini ba ne kuma ba abu ne wanda za ka ɗauke shi da gaba ba saboda yau in siyasan na ya kare kai talaka da muke tare da kai ɗin nan dami ta zama su kuma 'yan siyasan nan duka su sun san inda suke haɗuwa to da allah matasa na farko mutum ya kiyaye karo abu da ƙaramin abu ya sa ka zo kai abin da za ka yi ɗan da na sani ka ɓata rayuwanka su kuma 'yan siyasan nan da Allah su ji tsoron Allah abin da ya kamata su yi sun san dai kuɗin da za su raba bin ma wasu wani ba dai zaɓe ka don kuɗi ba ne akwai wanda dai zaɓe ka don kuɗi mu irin mu irin mu muna nan daidai wanda mu ba mu damu da abin hannun ka ba siyasan da ya wuce 2015 Allah jarabci mutane da yawa sannan kuma matasa da yawa sun ɗan da sani sun nutsu an ga kuskuren da ya faru in allah da muna fatan kar allah ya sa a maimaita irin wannan kuskuren sannan kuma duk wanda allah ya sa ya yi nasara a cikin 'yan siyasun nan su kuma su ji tsoron Allah abin da ya kamata su yi ma talakawansu da Allah su yi kokari su ga sun yi ko da ba ka yi shi yadda ka faɗa ba ka dai dan yi kokari dai ka ɗan yi wani abu a ciki to Allah ya bama mai rabo sa'a a yi zaɓe lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah sunana sani mashal ɗan bauchi fata na dai akan batun maganan zaɓe ko kamfen da za a fara allah ubangiji ya ba mu shugabanni na kwarai abin da suka yi mana alkawari allah ya sa su cika ba mu zo mu yi zaɓe su sa matasanmu su kakkashe kawunansu wasu su rasa sassan jikinsu su yi mana alkawara su kasa cikawa ba muna fatan allah ubangiji ya ba ma duk wanda zai iya rike 'yan najeriya da jama'an najeriya ya haɗa kansu musulmai da kirista lafiya allah ubangiji ya tabbatar mana da wannan al'amura lafiya mu ga farkonsa lafiya mu ga kuma sa lafiya na gode sunana salisu ahmad mu dai kullum mun sha ganin ana faman zaɓe ana gwagwarmaya na hidimar siyasa irin wannan to tambaya shine kullum ina bukata allah ya sa da yi kar a yi amfani da matasa wajen yin kamfen a gurɓata tunaninsu ta wajen hidiman su je ana sa su suna abubuwan da bai kamata ba mu dai addu'a mu shine duk dai wanda yake neman takara ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah gami da abubuwan da yake gudanarwa duk wani alkawari da zai dauka ya yi kokari ya ga ya cika mu dai babban addu'a mu kenan Allah ya ba mai rabo sa'a Allah ya zaba mana shugabanni na gari ya zamo wanda zai kawo matasan mu su ci gaba kasan mu ta ci gaba babban addu'a mu kenan Allah ya ba mai rabo sa'a assalamu alaikum ni ne Alhaji Umar mazaunin usatu abuja gaskiya yakin neman zaben nan bana muna ganin da alamun zai ɗanyi zafi Gare yanayin ne yadda na ga pdp ta taso ita ma apc ta taso gaskiya zaben nan zai zama kamar kankan kan ne ni ana ra'ayi ina ganin mutane mu tsaya mu nutsu mu san wane za mu zaɓa saboda a yanda duka sun fito nan su da alamun akwai alheri a su to amma dai muna ta addu'a dai Allah fitar mana da gwani daya wanda zai mana amfani ya kuma amfani kasa baki daya to dakta kaji bayanan matasa wasu suna ta fatan cewa allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya wasu kuma suna magana cewa kuskuren da matasa suka yi a zaben 2015 aka yi amfani da su wajen tashe-tashen hankula da sauran dai abubuwa dai marasa daɗi da ya faru sosai ka mm-hmm. san da yake idan aka duba zaka ga duk lokacin zaɓe idan ya zo da matasa akan fi yin amfani mm-hmm. sannan kuma da dama sai a zo bayan an ci zaɓe abin da hausawa ke cewa an ci ganga sai a yada ko an ci moriyar ganga sai a yawa to haka ne to da dama yanzu kusan za a iya cewa matasa a wannan shekarar kusan sun shiga cikin hankulansu za su iya fahimtar menene bambancin gaskiya da ƙarya mm. wanda idan ɗan siyasa ya zo musu da labaran ƙanzan kurege ko ko labaran da ba su tabbatar da shi ba mm. a kusan ana jan hankalin matasa da cewar su tsayin daka su ga cewar ba su yi wani abu wanda zai taɓa su. Mm. ko na al'umma su ba ko kuma wani abu da zai kawo cin zarafi ga ita ainihin siyasa karan kanta saboda idan ka ɗauki abin da ke gudana a ƙasashe da suka ci gaba musamman kamar na kasar amurka hmm. zaka ga siyasa amurka siyasa ce mai tsafta baka jin akwai maganganu da za a fito ana yi a tsakanin masu zafi eh. hmm. amma kuma za ka ga maganganun ba waɗansu kausasan maganganu ne wanda suka shafi ko aƙida irin ta addini hmm. ko kuma wani abu da ya shafi bangaranci sai dai a ce magana ce ta a bambancin manufa ko eh, manufa kwarai da gaske kama a ce wannan yana da sassaucin ra'ayi eh. wannan kuma yana da ra'ayi mai sosai dan tsauri haka kana kusan za a iya cewa matasa a wannan karan hmm. musamman a Najeriya da ake shirin wannan zabe to wannan daidai lokaci ne da ya kamata su yi a ainihin abin da ake cewa karatun tana su hmm, kamar musamman ma matasan da ake cewa na masu amfani da kafafen sadarwa wato social eh, media za ga suna turo sakonni masu matukar muhimmanci hmm. na kan wayar da matasa yadda ya kamata su bi 'yan siyasa musamman a wannan lokaci na zaɓe da yake gabato ko kuma in ce musamman musamman wannan lokaci na kamfe da aka fara eh. ya kamata su lura cewa kada ku yadda cewa wani ɗan siyasa ya kira ka ya ce ka je ko ka tada hankali ko kuma ya tafi da ku yakin neman zaɓe ya ɗauke ku ya ba ku miyagun ƙwayoyi hasan musamman ma ana ta wannan magana ban san eh. ya kake kallon wannan lamari ba eh to ka san ai da yake a mafi akasari su masana suna magana akan cewar hmm. idan aka baka ƙwaya ka sha ba wata hankalinka ma zai gushe daga gare ka mm. to ba za ma ka san me kake yi ba idan an ce maka je ka aiwatar da wani abu mm. ba tare da wani taraddadi ba mm. za ka je ka ainihin gabatar da shi to Allah ya kyauta yanzu bari mu ji ta bakin mai fashin baki kan harkokin siyasa dr abubakar kari malami a jami'ar abuja daman tsarin mulki ne ko kuma dokar zaɓe ta tanadar da cewa kwanaki 90 kafin a yi kowane zaɓe za a fara yin kamfen to kuma ranar ladi da ta gabata ita ce kwanaki 90 daidai kafin ranar 16 ga watan fabrairu na 2019 duk da yake za a iya cewa a najeriya ita wannan dokar kusan babu wadda aka fi keta ta irinta maganar gaskiya shine an fara yakin neman zaɓe lokaci mai nisa da ya wuce aka fara Eh, to amma dai yanzu za a ce an buɗe fage kenan gadan-gadan eh, su masu neman takara da magoya bayan su da jam'iyyunsu su fito eh, su yi wannan kamfen din kuma za a ce kamfen ya ka kama to amma ina ga akwai abubuwa da dama waɗanda za su iya bambanta kamfen din da za a yi wannan lokaci da wanda ya gabata alal misali a wannan karin za a iya cewa batutuwa irin na kabilanci da bangaranci da kuma addini ba za su yi tasiri ba saboda manyan 'yan takara na jam'iyyu guda biyu addini su daya ɗaya su daya kuma daga bangare daya suka fito saboda haka mai yiwa irin siyasan nan ta ko a mutu ko a rai da aka yi a baya a wannan lokacin hakan ba zai kasance ba sa'an nan kuma ina ganin cewa kamar a baya a wannan lokacin ma za a adawa kwarai da gaske saboda takarar za ta kasance tsakanin jam'iyyar take da mulki sa'annan kuma take da hukumomi da kuma karfin gwamnati a hannunta da kuma babban abokin adawa a atiku abakar wanda yana da kwarewa sosai game da siyasa sa'annan kuma ya daɗe yana neman wannan mukami kuma za a iya cewa ya shirya wa takarar har yanzu ka duba a najeriya kamar ba a fita daga kamfe irin na za a yi wa mutane bohol ba a'a za a yi za a samar da ruwan sha za a samar da makarantu me yasa ne har yanzu ita siyasar najeriya ta ki ci gaba a je kan mukamin cewa ana magana ne akan manufofi to ni na ga dalilai biyu ne na farko dai su waɗannan abubuwan da ake ta cewa za a yi shekaru aru aru kusan za a ce tun lokacin mulkin mallaka har yanzu ba su samu ba maganin gaskiya shine cewa har yanzu babu wutar lantarki babu ruwa babu makarantu harkar lafiya har yanzu ba ta zo a gani ba ne to saboda haka kuma da yake su waɗannan za a iya cewa su ne manya-manyan bukatun al'umma to dole in an zo yin kafin a faɗe su na biyu ko babban dalili shine za a iya cewa wannan ya nuna irin rashin hazaƙa ko kuma hikima na su 'yan siyasar kansu kamata a ce ko da waɗannan buƙatun al'umma ba su wadatar ba maimakon a riƙe yayata su kamata a ce an fito an yi irin yadda ake yi a sauran ƙasashe da dimokuraɗiyya ta ci gaba inda za a riƙa maganan batutuwa na ci gaba a dunkule sa'an nan kuma za a riƙa duban 'yan takara ta hanyar cancanta su da hazaƙarsu da kuma kimarsu da kuma kasancewa za su iya yi wa jama'a aiki ko kuma za su yi aiki inda siyasa ta ci gaba za ka samu batutuwa wanda ake ganin ba su ma kai sun kawo ba su ne kuma za a ga a kan gaba a zaɓe alam misali a amurka idan aka yi maganganu irin na menene ra'ayin 'yan takara game da mata da marasa aikin yi da harkokin waje da kuma menene manufar a kan maganganu irin da mutane su mallaki bindigogi ko kuma rayan 'yan takara game da 'yan luwaɗi da dai sauransu to su ne manyan batutuwa ko kuma a yi batun tattalin arziki shi kansa wani irin kwarewa ɗan takara yake da shi na samarwa jama'a aiki ba wai kawai a fito fili a fatar baki a ce zan kirkiri ayyuka miliyan biyu ko miliyan uku a shekara ba a ya ka kirkiri wannan ayyukan a ina ka samu wannan kuɗin a wani sashi na gwamnati ko kuma na al'umma ne waɗannan ayyukan za su zo to saboda haka ita demokradiyya idan ta ci gaba za a rika maganan batutuwa da suka shafi al'umma ne da kuma manya-manyan manufofin jam'iyya wadda ta yi ko kuma wadda ta gaza amma ba a rika maganan ruwa da lantarki to kamar idan ka dubi su manyan yan takarar guda biyu shi shugaba muhammadu buhari da shi kuma atiku abubakar za ga duk sun kaddamar da su kamar shi na shugaba buhari har yana taken cewa next level hmm. ah, da shi kuma na yawa mataki na gaba da shi kuma mataimakin shugaba atiku shi ma ya kaddamar da nashi kamar yin menene ya bambanta waɗannan manufofi nasu a gaskiya ni dai na yi nazarin waɗannan manufofi ko kuma kundaye guda biyu maganar gaskiya shine babu wani bambanci na a zo a gani a tsakanin abubuwan da waɗannan mutane suka kudurta ko kuma suke ikirari ko kuma alwashin cewa za su gabatar idan ka duba dai duk magana ɗaya ce magana ce ta tattalin arziki magana ce ta tsaro magana ce ta samar da ayyukan yi sa'an nan kuma cike waɗannan kundaye nasu guda biyu suke da alƙawura amma kuma abin mamaki ba a fito fili an fayyacewa al'umma yadda za a cimma waɗannan alkawura ba wato har yanzu za a ce waɗannan kundaye ba su ɗaga najeriya zuwa matakin da za a iya cewa allah misali za mu samar muku da wutar lantarki megawatt kaza saboda za mu kashe kuɗi kaza kuma ga yadda za mu samu kuɗin ga kuma garuruwan da waɗannan megawatt ah, za su amfana ba wato in ka duba maganganu ake ta a dunkule a waɗannan kunjaye guda biyu kuma babu wani bambanci sosai kamar yadda na faɗa a baya tsakanin waɗannan kundaye sai dai kawai ta fuskar turancin da aka yi da kuma suwaye suka rubuta su ta yaya kake ganin 'yan najeriya za su iya fahimta su gane alkawuran gaskiya da kuma alkawar maganganu kawai na gangan idan dai aka ce za a yi la'akari da waɗannan kundaye gaskiya babu ah, sai dai ko idan suka hau drum a fagen kamfen su rika waɗannan bayani filla-filla amma karanta waɗannan kundaye biyu ko dai na buhari ko kuma na atiku ba zai iya gamsar da 'yan najeriya akan cewa da gaske ake ko kuma ba so ake a yaudare su ba in ka duba kaman a zaben takara da ake yi na kamfe da ake a najeriya za ka ga ba ma a takarar shugaban kasa ba har ka tafi jihohi zuwa ƙananan hukumomi za ka ga yadda ake sauya abubuwan suke komawa kaman kamfe ne na batanci shi wannan al'amari na batanci da kuma na labawar kankariya da kuma na cin mutuncin mutane musamman ma ta kafafun yaɗa labarai kuma su ɗin ma yanar gizo batu ne wanda yake ta yin tasiri sa'annan kuma zai tasiri kwarai a wannan zaben da za a yi kuma kusan za a iya ce ba yadda za a iya kauce wannan abu saboda na farko dai su kansu masu kamfen ɗin suna ganin cewa wannan hanya za ta jawo musu magoya baya ko kuma ta amfani da waɗannan hanyoyi za su iya rage tagomashi ko kuma irin goyon bayan da abokan adawansu suke da shi to saboda haka har yanzu idan ma sun fahimci haɗarin yin waɗannan abubuwa to ina ga ba su da niyyar su kauce shi to amma wannan babba al'amari ne saboda zai iya jawo rigingimu kwarai da gaske zai iya ma jawo zub da jini sa'an nan kuma a takaice irin abubuwan da zai iya haifarwa ba abu ne wanda mai hasashe ma zai iya hasashe hukumomi sukan ce za su iya dakile shi to amma abin da dan wuya na farko dole sai su kansu 'yan siyasa da kuma jam'iyyu da magoya bayansu da 'yan takara sun yadda akan cewa waɗannan abubuwan suna da haɗari sa'an nan kuma sun yi wa kansu faɗa sun yi wa magoya bayan su faɗa domin a kauce yin haka na biyu kuma dole sai hukumomi na gwamnati sun tashi tsaye wurin dakile wannan abu tunda duk wannan abun da ake magana abu ne wanda dokokin najeriya ba su yarda da su ba sa'an nan kuma dokoki daban-daban sun yi tanade-tanade daban-daban na hukunta duk wanda ya aikata su to amma maganar gaskiya shine ba a kama mutane idan ma an kama su ba a gurfanar da su gaban allah misali kotu idan ma an gurfanar da su din kusan za a iya ce shari'an takar su kurkuce ne ko kuma dai ba a kai iyakarta to saboda haka sai dai a yi takatsantsan saboda shi wannan abu yana da haɗari kwarai da gaske masu yin sa ko kuma waɗanda suke ganin cewa za su ci gajiyar yinsa dole su fahimci cewa irin waɗannan abubuwan suna iya jawo mummunan sakamako ba ma a siyasa ba har ma a ita kanta ƙasa. ba alheri ba ne ba kushi da ba, ba alheri To a gaida Dr. Abubakar Kari. To ai kaji eh kaji sharhin masana wanda idan ka bi a dalla-dalla ka saurari abin da shi dakta ke magana a kai hmm. za ka ga cewar ai kusan ma ya gama komi za a ce. Gaskiya duk maganganun da ake yi shekaru aru aru a lokacin yakin neman zaɓe za ka ga an ce za mu gyara muku titina ko wuta. Kullum magana kenan. Amma har yanzu har yanzu zaka ga ba a kai yanda ya kamata a kai ba To ai gaskiya ne kuma kamar abin da shi Dr. Kari ya ce da kuma sauran mm. masana zaka ga suna magana akan cewar ai laifin ma kusan ba wai na 'yan siyasan ba ne. Mm. Wata laifin na su al'umma ne. Wato al'umma gari eh, su masana da nasu laifin. Eh kwarai da gaske da abin da su masana ke nunawa shine mm. a lokacin da su 'yan siyasan sukan zo su yi jawaban alkawalullukan nan mm. Mm. to kamata ya bayan an zaɓe su sun shiga ainihin ofisoshin nan mm. so su masana suna ganin cewar a daidai wannan lokacin ya kamata su kuma al'umma su je su sa su a gaba su ce to a lokacin da ka zo neman zaɓe ka ce mana sai za ka yi muna watan eh, asibiti kuma za ka yi mana kaza za ka yi mana kaza eh, mm. to muna son mu ga lalle lalle ka yi wannan aikin kuma a tabbatar da an yi shi da nagarta da inganci mm. da ya cancanta ba dan a yi shi cikin kwana ɗaya kwana biyu ba a zo a ga ya lalace Mm, kwarai kwasai ka tuna min da cewa duk da haka zaka ga bayan manufofin jami'i sannan shi kansa dan takara akwai manufofinsa ka san mutane ba sa bambancewa tsakanin manufar jam'iyya da kuma shi manufar dan takara eh, lokacin yakin neman zaɓe sai ka ga bayan an gama zaɓe sai ka ga dan takara ya zuwa ce shi ba shi wannan alkawari ba ai jam'iyya ce eh, To me yake kawo irin wannan matsala haka? To ai kaga duk irin abin da ke faruwa irin haka mm. zaka ga cewar ba a bin kadin ainihin ita siyasan ne. Mm. Yanzu kaga kamar a siyasa irin ta Amurka mm. yanzu dan takara bai sai zo ya ce ku zaɓe ni zan yi muku kaza zan yi muku kaza ba sannan daga baya zo ya ce ai manufofin jam'iyya ta ce ba na manufofi na bane kaga ba zai yi in zaɓe mai zuwa ya zo zai gani shi ma kwarai da gaske. To a yawanci a Najeriya zaka ga cewar kila ko a kasashen afirka ma da kasashe masu tasowa mm. za ga cewar alkawallukan za a yi su a mm. takarda ga su amma daga nan ba za ka sake jin komai ba kuma. To, dakta ya yi wata magana da ta so samun rai maganar labarin karya da ake yada a kafafen sada zumunta yana magana cewa za su yi matukar tasiri a wannan zaɓe. ya kake ganin wannan zai yi eh gaskiya ne tasiri eh gaskiya ne a ai su labaran ƙarya mm. zaka ga cewar ma sun wuce ma duk yanda ma mutum ke tunani mm. saboda da dama ba a san ainihin tushen labari ba mm. kawai sai a dinga yaɗa shi sai a dinga matsawa da shi gaba har ya kai ga hannun da za a ga an zo an yi wani abu wanda bai dace ba ya kamata mutane su ainihin yi abin da ya kamata. To Allah ya kyauta. Jama'a duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri namu na yau a madadin waɗanda suka taimaka suka ya bada umarni Daniel Brown sai Yusuf, Aliyu Harande sai ni Muhammad Hafiz Babale nake cewa huta lafiya. Wasanni na motsa